To shikenan baraka zan fara. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar. To yanzu kai ne da yi. Ɗaya kawai? Ayya! Abin da ka ana bin ka hudu. Ana bi na hudu? Ba zai yiwu ba na yi ɗaya an yi. Ba haka abin yake ba ɗan uwana. Idan ka haɗa abin da kai da nawa, abin da ka samu ana bin ka hudu, saboda baka kai ni da hudu ba. Na fara da biyar. kai kuma kayi ɗaya don haka na fi ka da hudu kenan wannan shine muke kira ana bin ka hudu da haka ne muke duba makin wannan wasan ta duba adadin buga kwallon da ka yi ɗaya biyu yanzu ni to ɗan uwana me makinka yanzu Kai kuma ka samu shida? Har yanzu ban kai ka da hudu ba. Haka ne da na fika da hudu, kuma yanzu ma na fika da hudu. Bashin hudu a tara da bashin hudu ya zama bashin takwas kenan. Ayya! Kai ko ba, me yasa ba za ka tar daidai da kai ba? Yanzu ku zo mu yi mana. Ba zai yi ba ke yarinya ce, ba za ki iya buga kwallo da kai ba. Kana tunanin mata ba za su iya wasan kwallo kamar kai ba? Ka tsaya, yanzu kai ma za a bi ka bashin maki. ka yanzu ta yi goma sha uku a yin farko ko kuma ka samu biyar da shida don haka jimilla sha ɗaya kenan to yanzu ana bin ka biyu ana bin ka bashin maki biyu ana bin ko ba bashin maki biyu ana bin ko ba bashin maki biyu ya rasa maki au wannan da kai ne kawai ba za ki iya yin wasan kwallo na sosai ba Hmm, bari na nuna maka, ka shiga cikin ragar. Kai, Imzakigo, ƙwallon mu ta faɗo nan kuwa? Ƙwallon ku? Ƙwallonku, ki faɗo min cikin gida kina tambaya ta na ƙwallonku ba tare da kin gaishe ni ba? Ya haƙuri. Ah, ya kamata ki koyi wasu kyawun ɗabi'u yarinya. Ƙwallonku tana nan. Amma idan kina son ki karɓa sai kin yi amfani da ubango, wato ƙwaƙwalwarki. Ba ki da ɗabi'u masu kyau, amma bari na gani aƙalla ko kina da ƙwaƙwalwa? Mm-hmm. Zan baki aikin lissafi, sai kin samo amsar, zan baki ƙwallonki. amma sai kin yi amfani da waɗancan botikan don warware lissafi. Matsalar lissafi? Kin tuna koyon lambobin da ake bin su bashi da waɗanda ba a bin su bashi a makaranta ko? A ba sosai ba. To me amsar ana bin uku a tara da biyar? Ah. za ki iya amfani da waɗancan botikan ki samu amsa ki duba wanda yake tsakiya Shi ne sifili idan kika fara daga nan sannan kika bi lissafin za ki gano ƙwallonki mm, alamar bashi tana nufin ki tafi zuwa hagu alamar ba bashi tana nufin ki tafi zuwa dama to sai ki duba alama ta farko a cikin lissafinki kin gani alamar bashi ce saboda haka kina buƙatar ki bi hagu kenan mhm. yanzu sai ki kirga botikai uku zuwa hagunki kada ki kirga bokitin sifili inda kike a tsaye kin shirya ɗaya biyu uku ban ga na ba a'a ki saurara tukunna kina buƙatar ki ƙara kirga biyar yanzu amma daga ɗaya ɓangaren saboda alama ta gaba ita ce babu bashi to sai ki juya dama ki ƙara ƙirga bokita biyar ɗaya biyu uku hudu biyar sannu da aiki kidicu yanzu faɗa min a bokiti mai lamba nawa kike sufuri ɗaya biyu biyu ne da kyau yanzu Ki duba cikin wannan bokitin. Ye, na ganta. Mhm. Yanzu me kika koya? Na koyi cewa go yana son ɓoye ƙwallo. <laughs> Amma, amma ya ɓoye ƙwallo da don mu ƙware a lissafi. Kuma tabbas go ya ƙware a lissafi. Eh, ke ma kin ɗan iya lissafi kidito. abin da kike bukata kawai ki ringa sauraron malamin ki kuma ki ringa bitar lissafin ki na fara daga nan sifili sannan na gefe hagu saboda wannan alama ta bashi sannan na lissafa bokitai guda uku ɗaya biyu uku yanzu kuma akwai alamar babu bashi wanda yake nufin sai na juya zuwa dama sai na lissafa bokitai biyar daga nan gefen bashin biyu bashin ɗaya sifili ɗaya biyu don haka bashin uku a tara da biyar ya zama biyu kenan. <laughs> Yanzu kin zama ƙwararren mai lissafi ko ba haka ba ki duto? Ba lissafi ne kaɗai ba, na san ɗabi'u masu kyau. To abin da ban ce yanzu shine na gode, na gode in go sai an jima, sai an jima. ki gaishe da abokanki kuma ki koya musu abin da kika koya yau zan koya musu kiducu me yasa kika daɗe haka a kana tunanin abu ne mai sauƙi da da ƙwallon nan sai da na warware wasu matsalolin lissafi ha lissafi a ni ba na so na yi wata maganar lissafi ko kaɗan a shirye nake da na yi nasara akan wasan ƙwallon ƙafa da sifili. Me shi yake nufi? Shi ne ƙasa da sifili. Me shi yake nufi? Me sifili yake nufi? Ah. To, me sifili yake nufi? Na gaya maka ai. Me sifili yake nufi? Na riga na faɗa. Me shi yake nufi? Ah. Me sifili yake nufi? Me yasa ba ka gane ne? Me sifili yake nufi? Ah. Me shi yake nufi? Ba shi shi ne eh, ƙasa da sifili. Eh, sifili yana eh. nufin ba komai. Me sa ba ka gane ne? Na gane yanzu. Na riga na gaya maka. Na gane, na gane yanzu, na gane. Me sa ba ka ganewa? karshe. Bashi lamba ce da take kasa da sufuri. mathematics, mental acrobatics every day, all the time. Just use your mind. You use math when you measure, width and length, solving problems using mental strength. Use number operations like multiplication. The number you'll find is like magic from your mind. Math is a part of everyday life. Just add, subtract, divide, and multiply. Can you solve the problem? Did you get the answer? Just use your brain and you can do it, sir. Now, don't you rush it. Just take it slow. You must be careful. Don't you know? You use math for all things in life. When you eat ugali, you count your bites. In a parade, count the steps you take. Just listen when I rap. I'm using math. Calculate the distance when you drive your car so you will know if you have gone far. Here's something else for you to count. Can you count the teeth in my mouth? We can measure width, length and depth and represent with X, Y and Z. Math is used for everything. Just do the numbers in your head. Now try to add up all the spots on my neck. How many do you see? And I even use math to get leaves off the tree. Mathematics, mathematics, mathematics, yeah, yeah.